Tunda muke yara ana tare. Ana tare. Kai, gamu da horo ɗan mama tare. Ana tare. Kai, gamu da laziyo na ladidi. Ana tare. Kai, ga alai biya biya tare ana tare kai jahilin malami ana tare ana tare kai alhaji yusuf mai shinkafa tare ana tare elmarin studio ma tare ana tare kai ana mugun tare ana tare mugun tare ana tare kowa ana tare ana tare ana tare muna tare ne za mu je muna tare baban nan ke dawowa Karfe takwas. Takwas? Eh. Zan zo kama sha Sha Yi eh, eh, mana. Allah rage da. Zan zo kama sha Gani ko? Kuna da zauri ai ko? To shi An kare za ka zo ka zo min da rake. Rake kawai? Rake. Ka zafa. An kare baban zai roke ni amma an ka kama rake shi ma yana sha.

Allah ai hakuri wai na za ka yi mu ne kake ta zagaye zagaye da mu a nan da za ka sauka ha na ce kai ni sabon gari ibidi babban layi gari ai hakuri za ta yi waya wani kala aiki ne a yanzu da mata da ku hukuma wai Eh, ita sarkin zamzam ta kwari dan barno nigeria To nigeria ba kasar Allah ba? <laughs>